أكبر الله من الحمد لله dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah wa ta'ala wanda ya haya mu zuwa ga wannan juma'a wato juma'a ta ƙarshen watan sha'ban na wannan shekara ta 1443 bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin birnin madina wanda hakan yau ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu shekarar afrilu wato watan afrilu kenan shekara ta 2022 miladiya Allah ya kaddari ya zaɓe mu cikin waɗanda za su halarci sallar juma'a waɗanda za su samu daman yin sallah ta juma'a su sauke wannan farilla da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mana a duk mako al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne ba zaɓi ba ne wajibi ne farilla ne ba mustahabbi ba ne dukkan musulmi ya tabbatar da cewa ya tafi masallaci don yin sallar juma'a a cikin jam'i a gama garin sallah wadda ake yin ta a duk dunkulen gari za a tattaru a masallaci guda ɗaya a bar sauran masallacai na kusa salawat sai a tattaru a masallaci guda ɗaya ƙarƙashin limami guda ɗaya a gaban ubangiji guda ɗaya masu yin koyi da littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uwa masu daraja masu albarka babu shakka wannan shekara ta hijira shekara ta 1443 ita ce wato a wannan wata wannan ke alamta mana cewa dukkan alamomi da dukkan dalilai da dukkan wato duk wani shaida da za ka iya gani bisa ga cewa ayyukan bayi an gama nan da su an tattare su a cikin wannan wata na sha'aban ne Allah subhanahu wata ta'ala yake tattara dukkan ayyukan bayi a ƙarƙashin wato umarnin da yake bai wa mala'ikun da suke kulawa da ayyukan mu kamar da Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun a duk shekara Allah subhanahu wata'ala ya kaddare a irin wannan wata na Sha'ban waɗannan mala'iku na Allah subhanahu wata'ala suke tattara dukkan alƙaluma na rubuce-rubucen da suka yi a kan ayyukan bayi wanda ya yi sallah an rubuta wanda ya yi azumi an rubuta wanda ya yi zakka an rubuta wanda ya yi aikin hajji an rubuta wanda ya nagarta da kyautayi da ciyarwa da dukiyansa da kuma iliminsa da kuma wato kyautata wa iyayensa da makusanta da iyali da 'ya'ya da dukkan haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora masa ya sauke dukkan waɗannan ayyukan. a ɗayan hannun kuma shi kuma ɗayan bawan da ya munana Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu wanda ya kazanta rayuwarsa shine saban Allah can shine zunubi can shine ƙarya can shine yaudara shine cin amana shi ma duka irin wannan wata na ainihin wato sha'ban a ƙarshen sa Allah subhanahu ta'ala yake tattara dukkan ayyukan bayi da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana yawaita wato hadisin a zaid bin usama bin zaid bin harita wanda yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ban taba ganin kana yawaita azumi a cikin wani wata ba irin yadda nan take yawaita yin azumi a cikin watan sha'ban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwarai kuwa abin da ya sanya nake yawaita azumi a cikin watan sha'ban saboda wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa gare ka duk abin da kuka aikata a cikin watan sha'aban ake kulle safahat ake kulle shafin dukkan ayyukan da ka aikata a wannan shekara yadda ka san bature duk shekara idan disamba ta zo dan kasuwa na kulle harkokinsa na kasuwanci ko ya koma a je a yi lissafi saboda za a shiga sabuwar shekara to haka mu ma a musulunci muna da ainihin lokuta guda uku wanda ake ɗaukaka ayyukan bawa zuwa ga Allah wannan lokaci da ake ciki watan sha'aban wanda yau shi ne rana wanda muke sanya rana ta ƙarshe rana ashirin da tara manzo Allah suna da sirri ya tabbatar da cewa daga yau da kuma kwanukan da suka shuɗe su ne ƙarshen dukkan kwanukan da za a ɗauki ayyukanmu wanda muka aiwatar a cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ka sa an ɗaukaka ayyukanmu na alkhairi Allah ya kawo da kai daga kurakuranmu daga zunubanmu wannan shine arrafu a sanayi akwai arrafu wanda yake al-usbu'i na duk ƙarshen mako sannan akwai arrafku al wanda kullum mala'ikun Allah ke sun zo kamar yadda mazalar sai yake ta ta'aqabu na fikum mala'ikacin bil layl wa mala'ikatun bin nahar a duk dare da yin Allah yana sunan mala'iku waɗanda suke exchanging duty tsakanin su akwai waɗanda za su zo da safe lokacin sallah asuba su taɓa ayyukan mu akwai wanda za su zo da yammaci lokacin karkare sallar la'asar ko kuma ainihin lokacin da muka gama sallar isha'i gwargwadon yadda ya zo cikin hadisin za su ɗauki ayyukan mu a kai wa Allah waɗannan su ne lokutan da ake ɗaukaka ayyukan mu a irin wannan lokaci wanda muke cikin 29 ga watan sha'aban idan har Allah ya kaddari an ga wata a yammacin yau to gobe za mu shiga ɗaya ga watan ramadan Allah ka isar da mu zuwa ga watan ramadan idan Allah ya kaddari mu isa mun shiga cikin watan ramadan to nan za mu haɗu za mu gamu da marhaban lale nan za mu gamu da maraba lale daga wajen allah ta'ala da mala'ikunsa ubangiji baraka ta'ala ya kaddara cewa watan ramadana shine daya ɗayan watan a dunkulen dukkan watannin musulunci inna ila ta shuhuru inda Allah ya ashara shaharar fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum a bisa a sake ba ƙaidi watannin musulunci guda goma sha biyu babu watan da Allah ya kimsa ya tusa ya tara falala da baiwa da kyautayi da bayarwa a cikinsa irin wannan wata na ramadan Allah ka kai mu ramadan duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi wasu watanni guda hudu ya ce min a arba'atul hurum waɗannan watanni sun ke ɓanta ne kasancewarsu watanni ne masu alfarma waɗanda ba a yin yaƙi a cikin cikin zamanin jahiliya larabawa sun saba tun kafin zuwan musulunci suna darasta waɗannan watanni guda hudu rajab mudar wanda yake tsakanin ainihin wata jumada da sha'ban wannan watan da muke ciki kenan sai zulqa'ada sai zulhijja sannan sai muharram waɗannan su ne watannin Allah guda hudu masu alfarma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama su to amma duk darajar da Allah ya sanya a cikin watanni masu alfarma guda hudun nan Allah bai zaɓi kowane wata daga cikin su da saukar da alkur'ani a cikin sa na sai wata ramadan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi mana a cikin alkur'ani cikin suratul baqara sura mai albarka Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa shahru ramadan shine fa watan ramadan wannan fa ne watan da za mu shiga gobe Allah ka kai mu wannan shine watan Ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda a cikin sa aka saukar da alqur'ani Allah bai zabi Rajab ba bai zabi Zulqa'da ba bai zabi Zulhijja ba bai zaɓi muharram ba sai bai zaɓi shawwal ba bai zaɓa ba bai zaɓa ba cikin watanni goma sha biyun nan sai watan ramadan ubangiji ta tabaraka wa Allah ya zaɓa ya saukar da Alƙur'ani a cikin wannan watan da za mu shiga gobe in Allah ya kai mu Allah ka kai mu lafiya ya ce shi ne watan da Allah ya saukar da alkur'ani unzila fihi alkur'an an saukar da Alƙur'ani a cikin sa waye ya saukar da alqur'anin Allah ya ta'ala yake nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin malaika jibril ruhin Allah mai tsarki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara duk wani annabin Allah da kaga an yi ma wahayi duk wani manzo da kaga an saukar masa da littafi duk wani manzo da kaga an aika shi da wani sako to mala'ika jibrilu shine dan sakon shine annabin Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas dama haka Allah yake raba manzancinsa tsakanin annabawa da kuma mutane ya zaɓi mala'ika jibrilu a matsayinsa jakada na musamman wanda aikinsa kaɗai ya isar da saƙon manzanci da annabci zuwa ga wasu ƙididdigaggu waɗanda Allah yake yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an annabi muhammad farin jakada shaibo ki masa salashi muhammad dan abdullah ne wanda Allah ya zaɓa ya keɓe da saukar da alƙur'ani zuwa gare nisa. to wannan littafi na alkur'ani ku sani ya ku bayan Allah a cikin wannan littafi Allah subhanahu wataala yake hudan linnas a cikin alqur'ani akwai shiriya ihdina siratal mustaqim a cikin alkurani take wa innaka latahdi ila siratal mustaqim a cikin alqur'ani take shiriya ta tabbata dukkan shiriya cikin alkur'ani sai ta mu'mine bayan Allah waɗanda Allah ya shirya Allah ka samu na cikin su sai su rika cewa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hada suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini na musulunci wanda ya bamu wannan alkur'ani wanda ya zaban mana wannan manzan wanda ya zaban mana irin wannan rayuwa ta kwanciyar hankali da nutsuwa da karkashi da walwala wallahi duk wanda babu musulunci tare da shi duk wanda babu alkur'ani a cikin cikinsa duk wanda babu kalmar shahada a sa duk wanda da yi amanna da imani da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin bala'i da musiba da annoba da rashin kwanciyar hankali Allah ka kare saboda haka Allah yake a cikin alkur'ani akwai shiriya linnasi ga mutane ya kai bawan Allah mai neman shiriya ga watan alkur'ani zai zo gobe in Allah ya kai ya kai bawan Allah mai neman nagarta ga watan samun nagarta ya kai bawan Allah mai neman kyautata ayyukansa da gyara ayyukansa da tuba ga watan da ake samun shiriya don wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana awwal yawmin min ramadan idan farkon yin ya zo a cikin watan ramadan to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanyawa a buɗe dukkan ƙofofin aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ƙofofin aljanna guda takwas ɗin nan Allah ne sa a buɗe kowace ƙofa kamar yanzu yadda ake wahalar mai ɗin idan ka fito ka kama hanya za ka tafi ka hau babban hanya ce ka ga gidan mai duka a buɗe ba layi kuma gashi ana ta ba da mai ya za ka yi za ka shiga ka sha to yanzu haka Allah zai mana gobe ya ku bayan Allah Allah ka kai mu Ramadan Allah ka ba mu falalan da ake samu cikin Ramadan duk wata kofa da ka sani a cikin gidan aljanna mai albarka duk wata ni'ima da ka sani a cikin gidan aljanna mai albarka duk wani jin kai da rahama da samun rahamar Allah da kuma yardan Allah Allah ka yarda da mu daga gobe in Allah ya yarda za a buɗe Allah ka sa a buɗe waɗannan kofofin tare da Allah ka sa in an buɗe muna cikin waɗanda za su shiga Annabi ko Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abu dukkan ƙofofin wuta gaba ɗaya sai a kuɗi Allah ka kare dukkan ƙofofin wuta da jahannaman nan da sa'iran nan da jahim nan da wace da lazace da waye da waye duka Allah ne sa a kulle su kamar yanzu ka fita in babu mai a gari in ka je gidan mai zaka sha mai mai za gani a kulle ko to haka za a yi mawucin jahannama kenan tamkar ka ce a yanzu haka kofofin aljanna duka a kulle suke kamar yadda gidajen mannan suke kulle ba mai ko amma yaushe za a buɗe gobe in Allah ya sa an ga wata yau daga gobe za a buɗe waɗannan kofofi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da alƙur'aninsa a cikin wannan wata sai ya sanya shiriyarsa a cikin wannan wata sannan ya sa aka ɗaure muku dukkan shekaru manya-manya a wani hadisi manzo Allah ya ce maradatu shayatin aljanu waɗanda suke gagararru waɗanda ba duk mai rukuya zai karanta alƙur'ani su gudu ba sai wanda imaninsa ya kai imani ka san akwai aljanun da zaka karanta alƙur'ani ya karanta saboda tsabagen kekashewa zuciyar ta kekashe to ba duk mai imani ba ne zai iya karanta alkur'ani ya mai tasiri to irin waɗannan irin su Allah zai sa a kama su a garkame su a taure su tam saboda wa saboda mu saboda ku ya ku bayan Allah don mene don a san mana mara mu samu tarkaci mu samu natsuwa mu samu sukuni mu samu daman da za mu bautata wa Allah ga aljanna can an buɗe ga wuta an kulle sannan manzon Allah ta ya ce walillahi utaqa'u minan nar a cikin duk ranar da aka ce an kama watan azumi ya kama to Allah ta'ala yana kaddara a duk yini a hadisi annabi yace a yini da dare Allah yana sanya waɗansu bayi waɗanda selection wani collection na wasu bayan Allah list ake yi duk yini wanda za a rubuta sunayen waɗanda za a ce waɗannan yantattu ne daga wuta Allah ka sa muna ciki Allah ka sa muna cikin waɗanda a kullum za a rubuta sunayen mu da rana da daddare ka ta akwai wanda in ka je kofar azumi sai ka gan shi ranar alkiyama ya shiga aljanna yana cikin masu azumi yana cikin masu sallah yana cikin masu zakka yana cikin masu kyautata wa iyaye yana cikin masu kaza akwai mutanen da za a zo duk kofar aljanna in ka je sai ka gansa a ciki Allah ka sa muna ciki Allah ya ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda sannan a cikin alqur'ani akwai dukkan bayani na shari'a shi yasa idan wata ramadana ya kama hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana ce mana manzon Allah ya kasance ya fi kowa kyauta yana daga cikin lokacin da kyautar manzon Allah ya fi bayyana shine idan aka ce watan ramadana ya kama ya koma su dukiya ya ko masu hannu da shi ya kai talaka ya kai mai kuɗi ya mai naira ɗaya mai ashirin ko mai kake da shi ana so a ga halinka ya canza a watan ramadan in ba kai zumbuli ne kakan marowata yanzu ka zama tamkar sahabin annabi sayyidina usman wajen bada ko sayyidina abubakar wajen kyauta ma'ana ka nuna hali na nagarta ka nuna ka samu training ka samu course ka shigo watan da ya canza ɗabi'unka to annabi idan watan ramadana ya kama yana cin kowa kyauta kyautarsa saboda yawanta da kayanta da kimarta takan kai ina irin iskan nan wadda za ta tawo ana tsananin zafi sai ka ji wani ni'ima ya zo ga wata iska mai sanyi sakakkiya ba kai kun gane irin ko to kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi wannan iska lokacin da ta ce lokacin da mala'ika jibril ya zo a cikin watan Ramadani zai zo suna cin cinciri suna mudarasa na alkur'ani da shi da manzon Allah a duk shekara kasantuwan a watan Ramadani aka sokar da alkur'ani a duk wannan shekaran sai ya maimaitu mala'ika jibril sai ya sauko ya zo gaba da gaba da shi da annabin rahama annabin ku muhammadu sallallahu alaihi wasallam zauna bibitan alkur'ani yana biya masa yana saurari sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan wata na ramadan Allah ya saukar da alqur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أئن ون وتعالى رمضان ألا يدوكك درجة الأمة عن النبي محمد ya san ya mata wani dare wanda wannan daren ya fi dare dubu wani dare dubu sai ka lissafa shekara bayan shekara guda tamanin da uku watanni uku zuwa hudu ko wani abu kama da haka sannan za ka samu kwatankwacin ladan da za ka samu in Allah ya sa kai gabo da katar da dace da daren lalatul kadarin da za mu samu a cikin wannan shekara Allah ka samu samu Allah ya ce a cikin wannan wata aka saukar da alkur'ani hudallin linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan Allah ya ce aka sokar da alƙur'ani a cikinsa kuma a cikin daren lailatul qadari daren da hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ta azza annabi ku annabi rahama yake cewa duk wanda ya tsayi tsam cikin daren lailatul qadari yana sallar tarawih ne ko yana tahajjudi ne ko yana ashan me kuke kira gwargwadon abin da ya sawwaka gare ka ya kai bawon Allah ba a ce dole sai ka raya daren lailatul qadr tutur daga farkon sa har zuwa karshe ba kalla hasha abin da ake nema kai dai ka zama cikin bayan Allah wanda suka yi wato suka yi don ganin cewa jirgin du wahala duk daɗi duk zafi duk tsanani duk sanyi duk iska duk damuna duk halin da ake ciki kai sai ka samu daren da na kuma Allah ya ce wallazi na jahadu fina la nahyi wannan musulmi wallahi Allah yana yi kyauta ce Allah ya sa ka yi gamo da kasar ka dace da daren da nasir kadari duk wanda ya nemi daren da nasir kadari da iya dace Allah ka samu dace annabi ya ce man qama lailatul qadr duk wanda ya tsaya a dare irin na lailatul qadr imanin yana mai imani da Allah menene imani shine imani wanda ya cika ta'arifi guda uku a wajen malaman aqida da tauhidi suna ta al'iman ihtifadun bil qalb wa tasdiqun bil lisan wa amalin bin arkan ko bin jawarih ma'ana suna cewa imani shine mutum ya gaskata Allah a cikin zuciyarsa ya yadda cewa ya yadda da wanda ya ce ayi azumi wanda ya saukar da aya a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayar da Allah ya wajabta wa ma'aikin rahama yin azumin watan Ramadan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to yana cikin su kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya shiga cikin kira ga mamman kiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya masu imani Allah ya ya ku masu imani ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa waɗanda suka gaskata Allah a cikin zukatansu ba su faɗi da harce ba kuma suka ɓoye saɓanin abin da ke cikin zukatansu A'a abinda da suka faɗi maka da fatan baki haka yake a cikin birnin zukatansu ba za ka zama cikakke mai imani ba sai ka daina dubu ba za ka zama cikakke mai imani ba sai ka daina basar da su ya san akwai wani hali da za ka ji mutane na ta aina na basar da su na kifar da su na musu walawala sai eh, ka daina walawala ya kai musulmi sabon annabi ba su san walawala ba annabin rahama annabin ku bai san munafunci ba a rayuwarsa imani da Allah shine ya zama yadda ka ɗauki Allah a zuciyanka haka yake a waje in ka ce la ilaha illallah haka yake a zuciyarka sannan wa amalin bil arkan sannan gaɓoɓinka a ga suna aiki idan aka ganka a masallaci eh da gaske ka je masallacin ne ba ka je bane dan wane da wane ba ka je bane saboda ana raba kaza da kaza da kaza aka tafi dan Allah dan duk aikin da aka yi ba dan Allah ba sunan shi haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin wa haba'an mansura duk wanda yake so ya gamu da Allah ne halin Allah ya mishi oyoyo ya mishi mara lale ya ce zo ka zauna dan aljanna ɗan gata na to falyamal amalan salih ya tsarkake niyyarsa ya tsantsanta aqidarsa da niyyarsa da ayyukansa ya tsarkake zuciyarsa ga dukkan mu'amalolin da yake wa Allah da manzansa da littafin Allah da bayan Allah wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kai rika hada da dungu kai rika hada da walawala sai ya rika hada da basarwa sai ya rika hada da munafici in dan kasuwa ne ya kawo kayan shi ya suwo da dino dan musulmai su saya shi da baki a watan ramadan in ya siyo shi naira ɗari ɗari misali ya siyo shi zai saida shi kar ya zo ya karya ya ce wallahi a Nijar ko naira ɗari biyu da hamsin ban same shi ba da haka sai an ban ɗari biyar ba musulmin ƙwarai ba ne wannan sunan shi fa'in inna allaha la yushibbu al Allah ka tsare mu daga yaudara musulmi <clears throat> mai imani ga Allah wanda ya imani da Allah Allah ya sa ya gamo da kasar yi dace Allah ka sa muna ciki ya dace a daren lailatul qadari daren 21 ne ko da uku kamar yadda ya tabbata hadisi manzo Allah ya ce ana samun sa a cikin mara mara 21 23 25 27 hadisi mafi yawa sun raja zuwa ga cewa ana sa rai zai fi kasancewa cikin daren 27 ko ma dai ne ke ko ma dai a daren gobe ne dan ta iya yi wa ubangiji inna Allah ala kulli shay'in qadir ya kaddara yau a ga wata kuma daren da zamu shiga wallahi zai zama shine daren da nake ba akwai wanda yake ce ba haka ba to ina masu cewa ni zan kwanta in ta bacci na sai goman ƙarshe kaga mutum yayi damara ya ɗauki kaya wani ma yace zai shiga yake kasu. bayan kuma ɗan da nasar ƙadarin ya wuce can yana can ya shanta ke yana jira saboda haka ya ko bayan Allah tun yau za mu jajirce ka sai abincinka ka tanaji abincin sahur ɗinka in an ce an ga wata sai ka saura niyya kada ka yi niyya kafin a ce an ga wata saboda tsabagen gaje gaje ne dan ka ji na ce a dage a shirin shiga wata ramadana ka sai ni tun yanzu ma na yi niyya ba ka da azumi duk wanda ya niyya kafin ya ji labarin sanarwar ganin wata daga masarautar mai alfarma sarkin musulmi cewa an ga wata a najeriya ya yi niyyar yin azumi to ko ya yi azumi bai da azumi kuma dole ya kama bakinsa saboda alfarman wannan wata na ramadana wanda ubangijin ku tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin wancan ayat da yake magana a cikin akan sauka da alqur'ani yake cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya ga watan ramadana akwai lokacin da aka yi wasu yan kalaka su waɗanda ba sa ɗaukan azumi wai sai sun gani da idanunsu haka ne ko in an ce me hujjan ku sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra sumbu. duk wanda ya ga watan ramadana da idansa to ya yi azumi haka ba za su yi azumi ba sai sun ga wata malamai suka maida musu da martani suka ce wannan mummunar fahimta ce ba haka zahirin alkur'ani da aikin wanda aka saka ma alkur'anin annabin rahama muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba abin da ake nufi da maman shaida mun kuma shara falaisun duk wanda ya halarci watan ramadan Allah ya da cewa yana da ransa da lafiyarsa domin wasu da dama Allah ya karɓi rayuwarsu ko a jiya ko ko a yau an kai wasu wallahi wani ma cikin dukkan da za a kai wani ma bayan la'asar kila ni za a kai bayan la'asar Allah ka sa mu kyakkyawan cika Allah ka ara mana numfashi mu rishi wannan falala ta ka ta Ramadan saboda haka sai Allah ya ara maka numfashi aka ce maka an ga wata aka san aka yi sanarwa aka yi kuwa a cikin gari cewa al'umma an ga wata to sai Allah ya fale su mu dole a azumci watan Ramadan amma kuma wa man kana maridan aw ala safarin wanda ya kasance yana cikin halin rashin lafiya mai tsanani watakila bai ma san halin da yake ciki ba ko kuma tsananin rashin lafiyar da mai kama da ba zai iya jure mai yunwar cikinsa ba to wannan sai ya haƙura ya nemi magani in ya samu lafiya sai ya rama wancan matafiyin shi ma sai ya rama saboda Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala usra Allah yana son sauki ne gare ku addinin musulunci ya zo da sauki ne annabi sallallahu Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wani hadisi ingantacce manzo Allah sai ya ce inna ma rahmatun muhda ni rahamar Allah ce wanda Allah ya yinta da bayansa a doron kasa annabi ya zo ne don rahama ya zo ne da sauki ya zo ne ya halatta muku tayyibat wa yuharrimu alaihim al-saba'id wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تسامنا Allah ya ce duka wannan ne ka samu yin azumin watan ramadanin lalura ta rashin lafiya ta same ka an ce ka rama wani lokaci to idan watan Ramadana kuma ya ƙare kafin ya kare Allah saboda kyautayinsa da jin kansa da soyayyarsa da ƙaunarsa da bayansa sai Allah ya sanya wa dukkan mai azumi da sa'imi farhata duk mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yadda ka sha yunwa bana ga alamun akwai garjin rana Allah ka yassare mana azumin Ramadan Da yadda ka sha rana kai kwadago kai aiki da zara an ce an kira sallah an kuma sha ruwa ka ɗauki da biyu ka ɗauki sai ka ji wani farin ciki da wani sanyi a ransa ko baka mallaki naira dubu ɗari ba haka ne malam to shi ne ai annabi yake nufi cewa da sa'i farhata farhatun inda fitrihi farin ciki na farko shine lokacin da mai azumi zai sha ruwa zai dauki dabino ya karanta addu'a ta annabci ta buɗe baki ka je ka koya in baka iya ba in ka iya ka rike ka ta kan ana kiran sallah ka fara yin wannan addu'a ka ce mene zahaba zama'u wa batallati al-uruqu wa tabata ajru insha Allah ishin ruwa ya tafi dukkan jijiyoyin jiki na sun jiku da ruwan da na sha ka san in ka sha ruwa sai ka ji kamar an an yayyafa ma shuka ruwa ba haka bane ko ina ya jiku ka samu ni'ima a cikin jikinka wa sabata al-ajru insha Allah sannan lada ya tabbata a wurin Allah Allah ka tabbatar mana da ladan azumi a wurinka annabi yace wa shi hina yalqa rabbahu azza wa jalla farin ciki na biyu shine lokacin da mai azumi zai game da ubangijin sa maɗaukacin sarki a ranar kuma bakin ciki ya yayi dukkan damuwa ya kwaranye Allah ka yaye mana damuwa Allah ka yaye mana bakin ciki marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da shi Allah ka tsare mu da lafiya Allah ka sanar da mu lafiya a wannan kasa tamu masu bashi Allah ya sauke musu nauyin bashi da ke kawo su masu lalura ta rashin lafiya Allah ka yaye musu waɗanda suke cikin kaburbura muna roƙon Allah masu imani daga cikin su Allah ya karɓe su mu kuma Allah ya bamu mu iske su waɗanda aka saukar wa bala'i da ibtila'i na annoba na fadawa cikin wannan yanayi da suka samu kansu a cikin halin tafiya zuwa Abuja a cikin wannan makon da ya shuɗe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya karɓe su Allah ya karɓe mutuwansu. ya karɓi imaninsu ya karɓe shi ya karɓe su a wurinsa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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أوصاكم بالتقوى قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا أيها الناس اعلموا أنكم على وشك الوصول إلى شحر الله المبارك الذي سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال قد أتاكم شهر رمضان شهر رمضان شهر افترض الله عليكم صيامه أوجب الله سبحانه وتعالى علينا صيام شهر رمضان إنه شهر عظيم إنه شهر فيه فضل كبير لقد لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بشهر الصيام وشهر القيام وتلاوة القرآن بأن أنزل فيه القرآن قال الرب تبارك وتعالى في سورة البقرة في سورة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكون لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لقد ثبت الحديث في الصحيحين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا واحتسابا وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وكل الأحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه فاللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا عباد الله صلوا وسلموا على خير البريات محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة الذي أمركم الله تبارك وتعالى في كتابه بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأتباعه وخلانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد شهد لكم بالإيمان حين فرض عليكم صيام رمضان بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالحكمة من الصيام عباد الله بعد الإيمان هو الوصول على التقوى فمن حرم صيام رمضان فقد حرم الحصول على التقوى فعلينا معاشر الأحبة أن نجدد إيماننا وأن نستغفر الله من ذنوبنا وخطيئاتنا وخطايانا قبل الوصول إلى شهر الله المبارك شهر رمضان شهر البركة شهر العتق من النيران اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا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 استووا استقيموا وتراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل صوموا صفوفكم يرحمكم الله أكيد سووا ciki da waje a daidaita sahu a sadar da sahun cikin masallaci da na waje a daidaita sahu Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله